صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيرا بكير هم كتير مباركم بكبيريا يقواني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة حدوة أو أنه وني نجمع من البركة أكم أن مسلاتي مسجد الرحمن يو شاهد ذوات رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku sha biyar kenan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da jiya mun kwana akan aya ta goma sha takwas سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال يوكم هذا مقرورا بغنان دوا عند الله إيكم فاعلم أنه لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله فسني ياكي من كراتو دوان دا اكي كرمتاما دوان دوان نساقوزة كي دريشتها لا إله إلا الله babu wanda ya cancanci bauta sai wanda ita ce kalmar da ta fi kowace nauyi da girma a wurin Allah kuma a kan ta ne Allah ya gina sammai da ƙasa da halitta a kan ta da ya yi mutane da aljannu don su shaida cewa la ilaha illallah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah ka aka sai Allah ya ce manzo sa ka san wannan kalmar kuma ka san ma'anarta kuma ka kudurce ta ka yarda da ita cewa duk wanda ake bauta ba ba Allah ba duk bai cancanta amma wanda ya cancanci bauta shi ne wanda shi ne ya halitta yanzu ko bayi da ake saya da kuɗi ka je ka sayo bawa da kuɗinka sai ya zo na hidimar gidan makocinka yana barinka kana gani ya maka adalci to yanzu ai babu bauta ba mu iya suranta wannan ko to kai ne sai ka je ka ɗauko ma'aikaci misali kana da makaranta kana so karantarwa ina aka fi samun ƙwararrun malaman ingilishi ya ka ce maka ka tafi ibonyi suna can graduate na english ba su da aiki sai ka je ka kwasu guda ashirin ka tole su sai ka zuba su makarantarka karfe takwas ko da kadima babu ko guda suna yana ta ka tayi makaranta su suka ke ɗan zuwa suna dan fata yi karfe takwas da safe kana ganin sun maka adalci ba fa da suka yi ba kawai ɗauko suka yi ba kai ma ka ba su ilimin da abin suka gani su kowa ta amma da yake suna ƙarƙashinka suka yi ma wata hidima ba kamar zai suka ji da daɗi to matakka wadda ka auro sai ka zo da magariba ka kwaɓe riga ka gyara zama kan tebur ina abinci sai fi ce wallahi ya haƙuri yau makwacinmu ni ga alamu yana jin sai da kai <laughs> ina garin da akwai rigima ko to fa da girman ta ka ganta ko ba ka ba da za ka aure ta ka biya sadaki sannan zaman yarjejeniya ne goyi kuna iya rabu in ba ta ce ba ta zama da kai akwai da za a yaro amma tare da haka ganin suna karkashin ka sai yi sabitin wani ba kai ba sai ka gaba ta muka abinci ba to ina ga wanda shi ya kago ka kuma ya faɗi don ka bauta mashi ya kago ka sai ka ɗauki wani abin bauta ba su ka yi masa adalci ka nemi a zauna lafiya shi ta duk hukumar da Allah ya yi wanda ba musulmi ba wanda bai yadda da kalmar shahada ba to Allah bai zalunce shi ba kuma shi yasa yake yana iya ta komai amma banda wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha don haka duk wata da'awa da Allah ya aiko a yi duniya to kan wannan take fa alam annahu la ilaha illa ka sani cewa babu wani wanda ya cancanci bauta sai Allah kuma sai ya hada da wasantar lizambik ka nemi gafar zunubinka sai Allah ta ala ya hada kalimar shahada a nan da istighfari su ko kalmomi ne biyu waɗanda babu abin da kai ya kai nauyinsu babu abin da ya kai darajar su da girmansu alhaji ibn kasir ya kawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da wannan aya yadda yake yawan furta la ilaha illallah da yadda yake wa istighfari har ya kawo hadisin da ke cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi yana addu'a yana ta Allahumma ighfir khati'ati wa jahli wa israfi fi amri وما أنت عالم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي هزلي وجدي wa khata'i wa amdi wa kullu zalika in Allah ya ce manzo ka nemi gafarar zunubi ka tabbatar da tauhidi sannan ka nemi gafarar zunubi sai ga manzo Allah ya ce Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta lahu ya Allah ka gafarta mini inda nayi kuskure da inda wauta da inda na faifaye da abin kafi ni sanin sa ne rage kenan sannan yake Allah masulli hasli, wa jiddi wa khata'i wa amdi wa kullu zalika in Allah da inda na yi laifi ina wasa da inda na yi laifi da gaske nake da inda na kuskure da inda na ganganci duk wanda daga wuri na ne Allah ka yace iyaki a'ani wasma'i ya jara in dai manzo Allah zai nemi gafarar zunubi waye bai dace nemi gafarar zunubi ba waye duk kusa da ya zan baya da zunubin wa Allah ya ba tabbacin kuma yana da shi ya kai masa inna fatahna laka na mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ga shaida gabanka da bayanka mun wanke ka inji Allah baka da zunubi in akwai shi an yace ma amma gashi yana kai goshinsa kasa yana roƙo Allah gafara yana tawalu yana Allah da inda nayi kuskure da inda inda nayi da gangan da inda wauta ta kama ni da inda nayi da jahilci ya Allah da inda na bayyana da inda na boye kamar yadda yazo a Bukhari a ƙarshen sallah annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alam bihi minni anta ilahi la ilaha illa ya Allah ka gafarta min abin da ya wuce da wanda a tafi wanda na gabatar da wanda na jinkirta wanda na ɓoye da wanda na bayyana da inda na faifai da abin da kafi ni saninsa kai ne ubangiji na babu wanda cancanci bauta sai kai tare kenan manzo Allah shi ne kuduwa a gare in dai manzo Allah ne neman gafarar zunubi su to ba wanda bai kamata ne ni gafarar zunubi ba wanda ne ke so ai ba ne da zunubi babu shi domin zunubi ba sabon Allah faɗa ɗayar zunubi in Allah ya umarce ka da yin abu za ka yi shi za a baka maki in dai baka samu ɗari cikin ɗari ba to kana da sauran zunubi saboda ka kasa ibn qayyim ya ce kuma duk duniya ba a samu wanda yake jarabawa Allah ɗari bisa ɗari ba sai annabi Ibrahim shi ne Allah ta wa Ibrahim alladhi waffa akmala faza نجح مئة في المئة يا تجربة قريبة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه شب شب شب يا تجربة شب شب شب كده هكذا تو كذا دوت سلة دبوكي كده دم انتوا بيقوم فارتوا أستغفر الله أستغفر الله سورة لي سورة إن أخي إن دبيتك ما الله يحقر يسكا الله يا في بل تو حكا قوانا رزو نبي kowa na neman gafara shi sa bin sarsu ta ya iya nasu tubu ila rabbikum fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijin ku nemi yafiyar Allah ni dinnan fiye da sau 70 nake roƙon Allah gafara da ni wata kiran ba wani mutum da manzo Allah ke da nemi gafara Allah in ya zauna ya yi istighfari ya kashe istighfari ya ci abinci ya yi istighfari ya yi sallah ya yi istighfari ya yi magana da mutane ya yi istighfari duk da majalisi in zai rufe sai ya ce subhanakallah marabbana subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka in ya gama sallah astaghfirullah astaghfirullah in ya kwana yana sallah kanu kalilan min al-layli ma yahjaun wani bil wa bil hom ya kon sallah kuma ga da al da sahur kuma yana istighfar so kenan rayuwar mumini ko shi ana so ta zamo kanin hailala da istighfar akwai hadisi a musnad na Imam Ahmad wanda Abdullahi bin Sarjis yake ta na zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ci abincinsa to manzo Allah ba marowaci bane wasu mai yana je gidajen su ba ya cin abinci manzo ya ɗauko abinci suka ci fa qultu ghafara Allah laka ya rasulullah wato godiyar da ya manzo Allah kenan ta ci abincin sai ce Allah ya gafar gafarta maka ya manzo Allah fa qala walaka kai ma Allah ya gafar gafarta maka fa qultu astaghfara laka mai ruwaya shine asimul ahwal sai ce ya roƙar maka gafara qala na'am walaka ya roƙar min gafara kai ma ya roƙar maka a wata rawa walakum kuma sauran musulmi duk ya roƙar muku sai karanta wannan aya fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat zaka mu yan gata ne ba wai mu yi wa kanmu kadai ba manzo Allah ma ya yi mana ya roƙar mana gafara mummune maza da mata duk ya rukun mana gaba wato ba wata al'umma barhuma wadda Allah ya jikanta kamar al'umma annabi Muhammad duk abin da ya san ba mu iya yi sai a dauke mana ko kuma a bashi dama ya yi mana kaga rago biyu ya zo da su ko ya yanka ya ce haza li Muhammadu ali ya yanka wani ya haza li ummati Muhammad mallam ya zahi min duk wanda bai samu illa na ce. za ka yi kutu zurai wanda ba ku shirya ma laye ba kuna cikin layen manzo Allah in fa ba ku da hali duk wani tuzuru ina abdurrahman bai taho bai ko akwai tuzurai yan kasuwa masu hali wanda kora goma ake yanka suna da hali tun kana da hali ka yi amma an baka da hali ka shiga layar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka za a zo alkiyama ya zo ya yi tsaye kan sirati yana neman ceton Allah ya bari mu tsallake saboda duk da ruwan alkausar ba a shafi an tsallaka sirati akwai aiki gaban mu fa ba akwai aiki su isa aljanna wallahi tafiya ce mai yawa amma guzurin anai gashi nan muna ɗauki da shi gaba kenan kaga azumi babu kamar wajen hana ka halaka ya hana ka yin sabo in ka yi sabo an yi ma hukunci ya cece ka hana ma zuwa wuta sannan ya taimake ka wajen tsallaka tirani Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama in an zo hisabi shi zo yana duba yadda aka yi mana Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake so yi hisabin ma shi zai je ya nemo entrance wurin Allah yace Allah ina so kai hakuri kai hisabi saboda da nan kware da mugu gukuwa na cikin wahala yanzu a dai hisabi so muna cikin alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duniya da lara a nan duniya ma an halaka al'ummomi amma saboda alfarma annabi mu mu an ta za halaka shi ta za ga mutum ya saki jiki yayi abin da yake so shi alfarma annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallam yake ce أبي بيسي آه، مسلم أبو يعلى لدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتي من قال صلى الله عليه يأتي عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون shi shi ɗan ba ƙaramin mugu ne ku lizimci la'ilaha illallah da istighfari ku yawaita su domin ɗan ya ce abinda na halaka mutane da shi shi ne zunubi abinda suke halaka ni da shi shi ne la'ilaha illallah da istighfari yanke to da nan ga haka sai na kullo musu ta sai na gwada musu al'ahawa bidiyoyi fahim ya hasibu na annan motar ba su tuba ba ta su ta zaton daidai su su ta ƙara taƙewa suna yi alhalin bisa hanyar shiga su mugu ne ba na wasa ba in ba kula ba da sauƙi zai muna kariya da akwai hadisai masu yawa da ke nuna muhimmanci waɗannan zikirai guda biyu la ilaha illallah afdalin zikri la ilaha illa in ba tilawa alqur'ani zaka yi to mafi fita abin da zaka yi ne la ilaha illa to da ɗaya ga wasu suna sha'awar zikiri kuma la ilaha illa sun ta gaba sai gunce masu ita sai mai da suna hu hu illa hu illa hu hu hu aka ba kalmar kyara tafiye sai ya nuna masu cewa akwai ma da za ka yi ka yi da sauri kafin wani ya yi la'ila illa bakwai kai ka gaba ɗari saboda ka duk hukunce ta da za a yi sai to Allah zai ba da lada a kan wannan kaga bida ce zai ba wasu ba sai ce musu ai wannan la'ila illa zikirul amman amma zikirul khasa shi ne Allahu za ka yi tafi ɗin Allahu Allahu in ka caka ba ka yi zikiri don ba annabi sallallahu bai karanta da mu abautan ma Allah da kiran sunan sa kadai ba duk da ya Allah da kuke zaranta ba zikiri ne. ya Allah ba mu inda nan sai karanta da ya Allah a ya Allah ba din Allahumma ku sai kai da Allahumma Allahumma Allahumma me kai ya Rahman ya Rahman ya Rahman kuma kaga an guri da zaka take kaje kai ya laifu dubu kaza ya azizu kaza ko ba haka ba duk ba sunna bane bid'a ne abinda nan sa su karanta wajen zikiri shine jumla mufida ko a tsarkake Allah ko a girmama Allah ko a ɗaukaka Allah ko a roƙi Allah za ka inda ka ce ya Allah ko ya latif haɗa shi da biɗan bukatarka ya gani yi ne ya wahabu habli waladan salihan ko ba haka ba ya gafuru firli يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله كفى انت ذاتي عليه آه، بعد ذاك انا وجد صعب لذاك ايه ذكي takarar da nake na riga na yi ta kuma na kada wanda nake kayarwa kuma na na na wuce wurin yanzu ina ba ku misali ne kawo so in za ka kira Allah ka kira shi da jumla shi sa duk zikirin manzo Allah subhanallah الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حكى اللهم اغفر لي اللهم اهدني اللهم اجعلني كذا كذا كن غني حكى النباوة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سنده ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا إنك جنت يا ربي كو اللهم الدعاء ذا صيني معنا أما كنت يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني duk ba zikiri ba ne bidi'a ne yin wani to ita la'ilaha illallah duk cikin zikirora ba kama to su sufaye in suka yi zurfi ta suka ta uku la'ilaha illallah zikirul khas zikirul amma gaba gari ke da muka la'ilaha khasa sai su yi allahu su khawasul khawasul su hu hu hu hu hu hu akwai a waya ta akwai wani zikiri da in kuka ji shi da duk sai kun yi ta dariya bai dace masallaci a irin wannan zikiri kuma duk wanda yake so mu fita zan tura mishi da ku yi mamaki kuma ana tuma ana kirewa ana faduwa ana shi kuma tana tantsaye da lasifika yana ta rera su ku suna ta kirewa suna faduwa wannan ba addinin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yayi kama da komai amma banda addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai Allah ta'ala ya tsakir lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum annabi sallallahu alaihi wasallam mana addu'a mu a matsayin mu na mu'minai na da da yanzu haka mu ma yana cikin abin da aka neme mu mu yi istighfari ga wa'anda suka gabace mu na mu'minai الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ذاك كل ديرين مروك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات idan kai haka kai ma ka taimaki kanka domin za a baka falalar kayi addu'a ga kowane ɗaya daga cikin mumine maza da mata na da har zuwa inda kake daga annabi adamu zuwa yau akwai kwaya mutu ya riba ko Mun ne na nuna yadda Allah ke son muminai yadda annabi ya umarta ta ya roƙan mana gafara ba ka nina san za mu samu gafara domin in bai son ya ba mu gafara ba famu ba sai Annabi mu ya roƙa mana wanda ya fi kowa kuma bai tsaya nan ba ya ce min mala'iku su ma su roƙan mana ko wai tattaru na lillazi na amin rabbana wasita kulla shi'in rahmatan wa ilma فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم لأنه من الاستغفاري ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته سوء مبجدي أنا سمي kuma yana so ya gafarta mana za ka duk dalilan da za mu samu samu gafara ubangiji yana yin su duk kofofin da za mu shiga mu samu gafara yana gudu su za ka yace mu roƙi gafara yace mu musu roƙa mana gafara yace annabi ya roƙa mana gafara yace mala'iku su roƙa mana gafara shin jama'a inda sun gafarta mana yana cewa haka ka insha Allah za mu samu gafara amma ku dage ga wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya san jujjuyawar ku da rana wajen neman abinci ya san komawar ku masauki da dare domin ku yi bacci ku huta wallahu ya ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya san wato abinda kuke yi a nan duniya ya san makomakku a lahira wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya san juyi-juyinku na duniya ya san maku cikin kaburbura wanda duka fassarori ne da malamai suka yi daban-daban zai kulun lazina na ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة عليك وفي الكتاب رأيت الذين وعلت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون الذين آمنوا لولا نزلت سورة wanda suka yi imani suna gaggawa suna ce ina ma za a saukar da sura wadda za ta bada umarni a jihadi wato yan gaba dai gaba dai ke suna zanzari yaushe za a ce mai jihadi matasa ke fa idza unzilat suratun muhkamatun ya ka saukar da sura wadda aka tilasta yin aiki da ita wazin kira fi halittalu aka ambaci yaki a ciki ra'aitin lazina fi kulubin maradun yanzuru na ilai za ka daukin da suna da cuta a zukatansu suna kura maka ido nazarar marshiya alhimil irin kallon wanda aka wato wanda aka kayar za a kashe shi ya kake zato idanunsu su to da an fara maganar yaƙi masu cuta da zukatansu wanda musu su yadda rayuwarsu ta tantance su ba da saboda Allah sai su fara sake idanu suna kallon manzo Allah ce fa aulalahum ta'atun wa qawlun ma'ruf abin da yafi cancanta da su ina ma su yi da'a su yi magana mai kyau su same nawa fa idza azama al-amru idan lamari ya tabbata aka riga aka tada ta jihadi aka kada gangan yaki aka busa usur kowa ya fito falau sadaqullah a wannan yanayi da sun gaskata Allah la kana khairan lahum da yake musu alkhair jama babu jaraba ira a cikin ka bada rayuwarka mun shi ta Allah ya yawaita jinjina musa jahadu bi amwalihim wa anfusihim walladina amanu wa hajaru wa jahadu ubangiji da ta magana sun yi jihadi sun yi jihadi fi jihadi saboda babu abin da adda wahala kan ka bada rayuwa wani su fa yana ango aka busa usur in jihadi kuma yana zani guda da amarya kuma ya fara yin abin da ango yake bukatar yi da amarya amma da ya ji wannan kira haka ya tura zani ya tashi ya saka takobinsa ya ɗauku sulukensa ya rika garkuwa ya ce matarsa ina zuwa kuma a can aka kashe shi sunansa hanzala yanzu Allah ya ce a ji a tambayi iyalin me ya faru da shi na gaba da iku suna yi masa wanka tsakanin sama da kasa a cikin kunya da jawo zani ta ƙara ta ta ce lalle da janaba ya ce bai samu lokacin yin wanka ba saboda lokacin jihadi ya riga ya kama ka ji masu son jihadi da gaske tsakanin da shi ta Allah ce na rijal a cikin mummune akwai maza in ka tante mutum namiji ne ana nufin namijin jaru da kuma a ahadun ba a sun gaskata alƙawarin da suka yi na Allah kamin man kaza na ba huwa min mai yata shi su akwai da ya biya bukatar sa an kashe shi akwai wanda suna nan suna jira ha yan shi ya ba su da kirki suka ce wai da wa'inda suka gaman da masu jiran duk ƙarya suke nuna kai kuma Allah ce wa ma lutar dila ba suna canza ba ya shi suka ce a wallahi sun canza Da ku za mu gaskata ko Allah Ba hala sai to zama lamari a yau dai gashi nan فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم فأصمهم a ya kuke gani in tawallaitum in kuka jibinci al'amari in aka ba ku mulki kuna taɓaɓatu cewa a yi jihadi a tsaye da gwamnati a ba mu a gari za mu yi gyara to ya kuke gani in aka ba aka jibintar da ku an tufsidu fil arzi kuma sai ta kama kuka taɓanna a cikin kasa wata ƙarfi arhamakun kuka yanke zumunta ko kuma fa'ala ta tun inta wallaitu ya kuke ganin kuka ba da baya duka malamai sun fasa ta wallaitun yana ɗaukar manan wilaya yana ɗaukar tawalli juyawa da baya wato akwai wanda kullum yana zanzari mutuwa daɗi amma da ya ji gasa sai zuwa da gasa. so da yawa wanda sun fi kiran jihadi in jihadi yanzu irin su ne ba su iya za ga mutane shiru-shiru kamar abu ya dame su ran da fitina ta tashi za ka gane su ne jarumawa don haka jarunta ba daga kaihin baki take ba cikin zuciya take kuma jarumi a zuci idan lamarin jarunta kama za a gane Allah ya ce to babban ɓanna ce a baku shugabanci tufsidotul abu yi ɓanna a cikinsa wata kattowar hannu kuma ku yanki zubuntun babu abin da adda muhimmanci a sadar a duniya kamar zubuntun allazi ne yin siluna ma'amar allahu bi an yusa wa ya shauna rabbahu mai hafuna su alhisar allazi ne sabon tila a rabbi ma kabus salatu har zuwa kanci misali allah ya ce mai game da masu yankewa الذين يقطعون والذين يقطعون ما أمر الله به أن يسلم ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار zaka yana cikin da ake la'anta wanda ke yanke zumunta to da duk wanda aka haife ku tare kuka fito ciki daya kuka fito zariya daya kuka fito dangi daya zuri'a ɗaya, to Allah ya kulla alaka ta duniya tsakanin kun musulmi ne ko ba musulmi ba wajibi ne kai kyautata masa wajibi ne kai zumunta da shi wajibi ne ka masa fatar alheri na daga cikin banyamanyan abubuwan da ke sa rayuwa ta yi tsawo ta yi albarka shi ne a sada zumunta idan Allah ya rubuta maka shekaru hamsin duniya da sada zumunci yana ya kara maka goma sha biyar ko shi, sannan yana sa musu albarka sannan na daga cikin abin da ke lalata rayuwa da kawo saurin mutuwa shine yanke zumunci ka zumunta muhimmiya ce makalkale ma al'arshi ta yanzu banzu Allah sallallahu ta wasallam dan makalkale ubangiji ya ce bai yi ta ce maqamul aiz duka, ina neman matsayi da kai wanda zai yanke ni Yadda ce to ba a kiyar da duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi da ta, wanda ya yanke ki ma in katse shi haɗa ya wuta ta ce na amince na amince sau da haka duk wanda ya zama ɗan'uwanka ba ka da makawa ya riga ya gama da su wani yake manzo Allah ɗan'uwana uwana yana muzguna min ina kyautata masa yana cuta min ina masa alkhairi in ya faɗi mummuna in faɗa masa kyakkyawa ba za ka tafi aika kawata ka ci gaba yake manzo Allah ba zai yi ni ma in rama ba ce za ku zama ɗaya sau da kalaita alwasulu bil mukafi wanda ya kira ma barka da shan ruwa jiya ka kira kai masa barka da shan ruwa yau ba shi ne ka sada zumunci a wanda tun farkon azumi bai kira ka ba ce kai jama'a bai kamata zumunta ta yanke bane in kirawa ne ko kuma ne tattaka in je ko shi har gida yana daga cikin dalilan sada zumunta idan abubuwa na murna ko na damuwa suka faru za ka da cikin sunna idan farin cikin sa mutum a tattaka isko shi a masa murna ya yi aure kafin farin cikin da ya wuce wannan ko babu samari ta fake na ce akwai abin farin cikin da ya wuce ya aure daga shi sai mai sai haifuwa to duk wani alheri ya same ka ko kuma shari ka kukuce masa tsautsayi an yi aksirin kafi ta lafiya an yi ta fashi ko kirdafin allah ya kukutar da kai to duk wani abu wanda ne na murna ne da farin ciki yana cikin sada zumunci a taya mutum murna haka abin damuwa a yi mutum mutuwa a wasu tarbiyya ya yi rashin lafiya a duba shi ya samu hatsari ko tsotsayi ko kare arziki a jajanta masa kuma a taimaka masa duk wanda yana cikin sada zumunci amma babban sada zumunci shine ziyara mai bi masa shine tuntuɓa ka aika sako da wasiƙa kawai ake yanzu kuma kana wani za ka buga ma mutum duk inda yake kuyi magana to duk wani yana cikin nau'i na sada zumunci waɗanda suka yanyanke zumunta su alaƙa alaƙa lazi na la'ana hukumma su ne waɗanda Allah ya la'ance su suna ɓarna a cikin ƙasa suna yanke zumunta fa a san mahon wa ma a tsarau sai Allah ya kuruntar da su sannan ya makantar da ganin su. Saboda haka babban hatsari ne tun ya zama ya ɗabarna babban hatsari ne mutum ya zama yanki idan har za ka yi ɓanna to koye ka yi a barka kai kaɗai amma in ka tallata ka to ka riga ka shiga hatsari a fala ya tsira baro mai kowa أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم الشيطان سول da ka sake karanta ta tsaya kan alhuda sai ka raba ta da shi din إن الذين ارتدوا على أدبارهم من تبين لهم الهدى الشيطان لهم نطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله na kaddu ala adbarihim hakika waɗanda suka ba da baya afala ya tadabbaru na alƙur'an nan afala ya tadabbaru na alƙur'an alaƙa ba su tsaya su yi tuntuni su yi nazari su yi tadabburin alƙur'ani su dudduba ma'anarsa amma ala kulubin akfaluwa ko ko akwai kwaɗuna da aka kulle su ba su iya tadabburin alƙur'ani to daga alƙur'ani an saukar da shi ne don a yi nazarinsa Abin shi aya aya a fassara shi a gano asirin da ke a fahimci saƙon da ke tsaye ke dauke da shi duk wanda baya tadabburin alƙur'ani zuciyarsa tana toshewa kuma da mutane sun yi tadabburin alƙur'ani duk alkhairan duniya da sun gano a ciki duk inda sharri yake da an nuna musu sun bar shi sannan da suna tadabburin ƙur'ani da ƙur'ani ya cika zukatarsu da imani sannan ya cika zukatarsu da yaƙini sannan da ya kai su duk inda suke bukata za ka alkur'ani shi ne kundin mu muwa mu kamata ya zan shi ne abokin firanmu duk inda muke muna yi muna nazarin abin da ya kusa na ma'a wannan ko ba zai yi ba sai ana sauranin tafsirin alkur'ani sannan Allah ce lallabi na tuddu ala adbarihim hakika wanda suka yi ridda suka ba da baya min ba da ma ta bayyana launin huda bayan shirya ta bayyana gare su الشيطان سول لهم وأملا شيطان شيني يقودع مسو ونن ومشيني مسو شبكسا التسويل شيني التزيين شيطان abu ya أبو يدونا مك يا daidai. na san da dama waɗanda suna kan musulunci a dalilin neman aure mace sai ta juya su zuwa kafirci babu taɗewa kamar wani abin da ya ban tausayi da ban al'ajabi shine wata a wata jiha da ta aure wani babban mutum ta mayar da shi kirista kuma ɗan liman ɗan liman ne babba ya koma yana zuwa coci ta dawo ya dawo ya mutu ta gada dukiya sai ta aure wani musulmi ko ta musulunta suna nan tare yanzu ƙwarai ku ita ta yi riba akwai wani makamanci wannan shi ma baban shi babban mutum da yana jin shek ne shi ma shi ma wata bacci ta ja shi baya an mai da shi gidansa ita kuma yanzu yana na ya maka mata wata kishiya da kasar turai amma suna nan tare ta ci kulus. sun ci wahala su duka Inda ba Allah ya nufi su da shirya ba kuma na fata Allah ya nufi su da shirya ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيق في بعض الأمر Allah ce wannan saboda su wayannan da suka yi ridda sun ce ma wayanda suka kyabaci abin da Allah ya saukar sanutsiku fi babul haq akwai inda zamu yi muku da'a akwai inda zamu dace da son zukatan wallahu ya ya'lamu israrahum Allah ya san abin da suke koyewa kuma yana shirin bayyana shi da ta idza tawaffatuhum malaikatu ya za su yi a lokacin da mala'iku za su karbi rayukansu Ya na wujo wa adbar suna bugun fuskokinsu da wasu wato wannan ya nuna wata irin azaba ce mala'iku suke yi da lokacin da yake mutu? kai da jin an mari mutum ga fuska sannan an buge shi da duwawu kaga akwai azaba wurin ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله التي ونن سوى السوس بأبن دي فساتد الله وكرهوا رضوانا سن كامسير دي الله أبن دي الله كيسو سو باسو فأحبط أعمالهم دي الله يبكي أيوكسو يلالا تسو ورغلاسو يميد صلباه منصورا ذاك تسو كيرد سو كوما إن دي الله بايسو كوميناسو an ce a da abai zaton suke yi duk aikin an yi shi ya tabbata sai da Allah ya saukar da wannan aya da kuma ɗaya da Allah ke cewa ya yi wala zina mana atsi Allah wa atsi Rasulan wala tuntilu a malakun ta suka gane shi aiki na iya lalacewa bayan gama shi amma yana lalacewa ne ga lidda ko kuma da rusa shi akwai aikin da za ka yi ka rusa ladarsa duka ko sashi kamar sai da kai sadaka a boye kusa salatarta daban ce sai ka fito kuma ka fili ka faɗi kaga ka fito daga ita daga sadaka ta sirra ta komi ne sadaka ta jihari ka akwai abin da ke bata aikin gaba ɗaya kai sadaka sadaka ya gori ashe ba ni ne na baka abinci ba shi kenan karo sa ba da abincin nan lagar ka tafiya ita kuma yadda gaba ɗaya take rusa dukkan ayyuka don abin da mutum ya yi فبعد إذا قول تكرنسا من الخير أما هسب الذين في قلوبهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرجهم daidai muke amma sibin labi da fi kulubin marabu Allah ya ce ko dai waɗanda ke da cuta a cikin zukatansu suna zaton Allah yi kiri da Allah afghanahu Allah zai fitar da ɓoyayyun abubuwan da suka kimsa a zukatansu wato munafukai da ƙiyar da suke ma addini suna zaton Allah zai kyale ba zai bayyana ba kusa ai lokacin da ba wanda ya san munafiki sai ya kirga amma Allah ya rinka faɗin sifofin su guda guda har ta kai ba da aga munafiki rana ne. kai har ta kai ba manzo Allah ta yana furta sunayen wasu daga cikin munafiki amma da Allah ta'ala ce wa min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq ce la ta'rifu baka tansu ba la ta'lamuhu nahnu na'lamu baka tansu ba mu amma daga baya sai Allah ta'ala ya ce wala ta'rifunnahum ila ne magana su ma za ka bayyana su ne da haka aka san su a hankali cuta in ji Allah na maganar cuta a zuciya ɗayan biyu ne ko dai cuta ta shubha rashin gane ba ma gani cutar mutum kamar yanzu bai gane gaskiya sai zai yana kirdado yana hauma-hauma yana buga-buga cikin bata yana ɗauka gaskiya ko kuma shahawa su ne a hawa ya zan a ransa ga yadda yake so da aka dole gaskiya ta juya zuwa ga abin da yake so wannan shi ma babban ɓanna ce launa sha'ula a raina kan Allah ya ce damun so damun gwada maka sun wuce wane da wane da wane munafukai ne fala a rafton bisimam da ka san su da alamomin su wala ta'rifannahum fi za ka san su daga daga salon su, domin mai gaskiya a bakinsa ma ana gane mara gaskiya yana magana bakinsa na rawa ko kuma yana magana yana tunani da take tsakariya sau da daga kallon idanunsa ba a irin da take warwar kada gane makareci wallahu ya alamu amala Allah ya san ayyukan ba abin da ke bulwa ga ce haka wala nan da wannan ku za mu zarce ku hatta na alamar mujahidi na minkum yayin ba karanta sama na yi take na so ka karanta ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم lanabluwannakum Allah ya ce kuma wallahi za mu jarabce ku za mu gwada imanin ku don mu bayyana hankulin ku hatta na alamar mujahidin har sai mun san masu jihadi a cikin wasabirin da masu hakuri wa wa akhbarakum za mu gwada labaran za mu gani waye zai yi kuzari waye zai yi kasala wane ne zai himma wane ne zai hafa shi saboda haka dan adam baya rabuwa da jarabatu. dokokin Allah dukan su jarrabawa yanzu da Allah ta'ala ya jarrace mu da cewa mu yi azumi duk Ramadan ba ga Ramadan da ya zo ba duk wanda ya karba kira ya ci jarraba wanda bai karba kira ba kuma ya faɗi to haka duka ayyuka na ibada amma babu kamar jihadi cewa Allah ya umarce mu da mu isar da addinin nan mu ɗaukaka shi mu bayyana shi mu darajantar da shi wannan abu ne mai wahala saboda ya shafi rayuwa mun samu matsala farkon karatu ta kayan sauti mun makara da ya sau haka dole za mu kwana a nan duk da rana ya kamata mu kwana ba amma akwai tambaya biyu ina zo da aka kawo farkon karatu bari mu karɓa su wani ta karba kallon shin ko shugaba na harkar siyasa na samun lada ko shugaban mulki kana so ka shiga siyasa ne mai tambaya kana so ka shiga harkar mulki ne to ka shirya harkar mulki abu ne mai daɗi amma abu ne mai hatsari abu ne mai lada amma abu ne mai tattare da rikici za ka hange shi daga nesa ka ɗauka ta abu ne mai sauki in ka kalli clip ɗin shugaban ƙasanmu na yanzu can baya sadda ana farna yana kallo yana cizon yatsa a ba ni damar in gyara yanzu da ya shigo haka ta tabbata ya gano abin da wahala duk wanda bai shiga harka mulki ya shiri wahala gare amma inda za ka karɓi mulki da haƙƙinsa ka tsaya ka yi abin da ya kamata babu wanda zai saboda hannun Allah ka baka saboda da sa hannu guda za ka taɓa rayukan miliyoyin mutane da sa hannu guda za ka iya kawo mutane maslaha ka kawo musu sauƙi ka kawo musu alkhairi sannan da kau da kai ka gidan ka kai kamar baka san abubuwa da faruwa ba za a iya zubar da nan da za a tambaye ka su so mulki hatsari ne amma yana da alheri in ka rika shi da gaske shi yasa da wani yazo yana jayayya da sayyidina muawiya har yana tsananta masa magana sai ta kashe saurara kana da zunubban da kake neman gafara Allah gare su ko babu ita ina da su mana kana da ayyukan labi da kake fatar samun rahama Allah da su ko babu ita ina da su mana ita to nesa za ka fi da ƙaunar rahama Allah Ba wallahi inni la ali ma la tali Allah ya fi inda rai da bai fi inda baka ko kiran sallah an kai sai an jira na kake inda su in tsayar da mutane makaranta da su in makaranta da su ni ke tsaye da jihadi duk ya al'umma hannuna take ni ka raba ta inda ya dace in akwai mabukaci ne ake kawo ma in akwai husuma ni ka warware wa duk abin da ya ce wuri na hankali to ina da ayyuka da yake wanda ne ka samu lada da kana kai talakan maza ta kama kuka ne ba haka yake masa ba don ba aure ba iri da bane san yana diga ni da Allah ya jarabce da mulki za a sha waya saboda zafi gare sai bar ni wurin karantarwa dole in lallaba da mutai wanda ke da mulki nake za a sha waya wanda bai su mulki sun sai ta jan haushin su in ga sassauci yayi yawa to sai da hawa mutum ne mai sanyin hali matuka kusan dai ba ta sarki irin an ce khalifa sarki ba ta sarki irin sai ce malamin kamshi na ne ke bani dubu biyu a duk lokacin da ya zarka kuma ina da iyali da dama ya halatta in mai masa da zarkarsa a to kare na abin da yake ta sabu za ka yi dabara yadda za ka fasa wa'azi a fakaici ciya ba haka ake zakka ba dubu dukan suna kana da iyali da yawa ko shagalinku ba ku yi abin nan ko ba ku yi shagalinku na yini tun da ina jin kaza guda dubu biyu take ko to ina abin gyaranta ina cin kafar da za a dafa mata eh ina itace ina kayan miya ina su magi da to gaskiya ba sai zakka irin haka ba haka ake zakka zakka abin da ake so ta rage da talauci za ka samu haida kai masa nasiha amma ba da baka shawarar ka mayar saboda yana yiwa nan gaba yana da niyyar ma a dunkule kakka yi blokin hanya hmm? kakka zai irin wancan da na taɓa baku labari ko na rubuta abokin fira bayan ma littafi na fita daga wasu dramatizing din shi yana fira gidan makocinsa suna ci abinci sai makoci ya ce mashi wallahi wani talaka da ke so in taimaka amma shi da in sai mishi box ya rika in ba shi kyauta ya rika zirga-zirga yana samun abin da ke da iyalinsa da in sai nufi ginannin gida don gidan haya yake wani kaka ya fi fiye haka talaka kacce fiye haka ya rai bashi dubu goma ya jajaji ya ce maka talaka ne mai iyali ya ce wala ranka ba ya bai matalaka wala ka bai matalaka duk kara ya cewa ya ce wa ne mutum bai iyali kuma yana gidan haya Ya abin da ke so ko in sai mishi gida ya bar biyan haya ko kuma in sai mishi bus in ba shi kyauta ya rinka transport yana samun abinda da da yali to la ya rinka ne ba ka shawara Allah dubu goma ne za ka ba su ishe shi ai kala ka ba biyu yace kowa da yace wallahi sai zaro dubu goma ne sai to ga su dama wallahi kai ne ne su ne taimaka mu وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك